Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Bayan kammala zabukan shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisun Najeriya yanzu haka hankali ya koma kan irin shugabannin da za a samu a majalisar tarayya musamman ganin irin matsalar da jam'iyyar APC mai mulki ta fuskanta bayan zaben shekarar 2015. yau abin da wannan shiri zai mayar da hankali a kai kenan to kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu je jihar adamawa domin jin yadda zaben gwamnan jihar ya kaya daga bakin wakilinmu ahmad alasan Zaben gwamnan jihar Adamawa da aka fara gudanarwa tun ran tara ga watan Maris ya sha fama da cikas daga rashin kammalarsa har ma tsaiko daga kotu. Daga ƙarshe hukumar zaben bayan kammala zaɓuɓɓukan ta sanar da Ahmadu Umaru Fintiri na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. Bayan sanar da sakamakon zaben, gwamnan jihar Adama Bindo Umar jibrila ya taya takwaran nasa murna kamar haka. Zaben gwamna na 2019 ya kammala, na tabbata Allah shi ke bada mulki ga wanda yake so, a kuma lokacin da yake so. Ina masa godiya da ya bani dama na zamowa gwamna na shekaru hudu da suka gabata, a matsayina na wadda ya yarda da bayan sanar da sakamakon zaben da hukumar inec ta yi ta kuma bayyana wadda ya yi nasara ina taya zababben gwamna ahmadu umaru fintiri murna saboda sa da aka yi a matsayin gwamnan jihar adamawa ina masa fatan kammalawa lafiya koya jam'iyyar pdp ta ji da wannan taya murna barista tahir shehu shine shugaban jam'iyyar na jihar adamawa mun yaba mishi amma da ya taya murnan tun lokacin da aka kammala zaɓe domin ya kawo mana matsaloli da amma duk da haka gara da ya yi. Shi ma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Amadu Umaru Fintiri ya yi jawabi ga al'umma jim kaɗan bayan sanar da cewa shi ne ya lashe zaɓen. Wani babban dama ne da kuma girma a amince da kai har a ɗaura maka nauyin shugabantar wannan jiha. Amma wannan dama abun dubawa ne a wannan lokaci. ga abokan hamayyata na tabbatar sun nuna dattako a mawuyacin lokuta saboda haka nake roƙonsu mu haɗa hannu domin yi wa al'umman adamawa ayyuka shi dai umaru ahmadu fintiri ya fito ne daga karamar hukumar madagali a zaben ya kuma samu ƙuri'u 376,552 sai kuma ɗan takarar jam'iyyar apc bindo umar jibrilla wanda ya zo na biyu da ƙuri'u da shida, ahmad alhassan yola arafai hausa to yanzu haka ana ci gaba da gudanar da tarurruka da kamun kafa wajen ganin an samu waɗanda za su jagoranci sabuwar majalisar dattawa da ta wakilai bayan rantsar da su da za a yi a watan yuni mai zuwa ga alama a wannan karo jam'iyyar apc da fadar shugaban ƙasa sun bayyana waɗanda suke so su jagoranci majalisun saɓanin yadda aka yi a wancan karo mun tambayi sanata aliyu sabi mai magana da yawon majalisar dattawa kuma wanda ya lashe zabensa domin zama wakili a majalisa ta tara kuma ga tsokacin da ya yi a kai to ina gode ma Allah wanda ya mu wannan nasara kamar da ka furta kuma ina kyautata tsammanin insha Allah yadda za a fara wannan majalisa karo na tara in Allah yadda muna fata kuma muna kyakkyawan fata shi yasa muka kuma dukufa muna kokari mu ga cewa in Allah yadda mun samu shugabanni na kwarai amintattu kuma ingantattu insha Allah a bisa wannan kuma mu bisa abun da ya gudana a wancan lokaci darasin da muka ɗauka shine dole ne shugabanninmu da mu mu haɗa hannu haɗa hankalin mu tare mu yi tunani tare don mu iya kawo abin da dukkan mu za mu ci alhamdulillah kuma da kai to a bisa wannan ne ina ganin muka haɗa kanmu muka fara tafiyan nan na shi sanato hamilawa saboda mun ga duka bisa alama shi ne wanda zai samu karbuwa da hannun fati din daga hannun fadin shugaban kasa da mu ma 'yan majalisa da kanmu musamman saboda ganin ai an daɗe tare kuma yana cikin wa'inda suka daga cikin wannan majalisa. to a wannan majalisa mai karewa shi dr ahmad lawal aka saka a gaba amma kuma aka samu akasi yanzu wani mataki kuke ɗauka domin kaucewa irin wancan baraka eto eh abu da faruwa wancan gaskiya za mu ce kamar fati ta yi sakaci saboda gaskiya ba samu haɗin kai ba sai da abubuwa suka yi nisa kuma kowa ya samu ya bi hanyarsa sannan aka dawo ana neman yadda za a haɗa kai inda kuma lokacin gaskiya ya riga ya ƙuri to bisa wannan shi yasa wannan karo alhamdulillah tun lokacin da aka samu ɓaraka har wasu suka bar fatin mu suka koma a jam'iyyar lema to zan tabbatar maka mun samu haɗin kai na watan abin da ake kira apc caucus watan ma sanatoci kenan masu ci yanzu ko ba haka ba a wancan karo an ce jam'iyya ta yi sakaci amma kuma yanzu da ta bara tare da fadar shugaban ƙasa sai ana cewa ai sun wuce makaɗi da rawa domin ku ne ku 'yan majalisa idan shi mutum al'amarinsa dama an ce sai Allah ko idan ta zafi a ce ta yi zafi in ta yi sanyi a ce ta yi sanyi ko menene zai sai an samu wanda za su bada da albarkacin bakin su amma abun tambaya a nan shi ne yayin da mutane suka san cewa fati tana da haƙƙi shugaban ƙasa na da haƙƙi to ai abin da shugaban ƙasa da eh, watan da fati ta faɗa wani ɗan majalisa ne masu kai ma wannan magana shi yasa suka kira mu muka zauna wannan bayan tattaunawa kenan da aka yi na bayan fage saboda haka ni a nawa fahimta mu ne ke da alhakin ranar da za a haɗa mu mu ce eh ga wanda muka amince da shi kuma mu ne aka kirayo aka ce ga abin da ake so to ai kaga an abin da ya kamata abin da mutane kamata su lura su kenan masu complaining din na abin tambaya a nan shine cikin sabbin sanatoci wanda za su koma cikin wannan majalisa mutane nawa ne suka fito suka ce ba su amince da wannan abun ba su ne abin tambaya kuma ba wanda ya wannan tambayan shi ne magana ai kuma demokradiyya dama watan rinjaye ne ashe mutane mafi rinjaye idan suka ce suna son abu ba wajibi ne saboda kalilan su mutu su ce ba sa so ba sai abin ya zama mugu abu ba ba haka ba demokradiyya kenan sanata aliyu sabi mai magana da yawon majalisar dattawan najeriya kenan to mun kuma ji ta bakin mazan jiya alhaji isiyaku ibrahim ko ya yake kallon wannan dambarwa na farko akwai rudami da yawa mutanen da suke ragamar mulkin sun kasa sanin menene a ma'anan executive legislature da judiciary a tsarin kundin mulkin ƙasanmu mai yadda da waɗannan ɓangarori guda uku executive nan ne ake samun president na ƙasa gaba ɗaya mutum ɗaya sai ko mataimakin shi to don haka shi yake riƙe da rung mulkin ƙasan gaba ɗaya amma sai kuma aka ce akwai 'yan majalisa legislature su kuma amfanin su shine su yi dokoki yadda za a tafiyar da ƙasar su ne suke da iko idan an shirya kasafin kuɗi wanda shi shugaban ƙasa yake so a ɓatar da shi a kowane tsarin ma'aikata na ƙasa to shi ke da hakkin da zai kawo musu kasafin ƙasan domin an san abin da za a iya batar to su kuma za su tattauna akwai inda za su rage akwai wanda inda ma za su ce a ƙara to duk abin da za a yi in za a yi shi bisa kan tsanaki ba wani hargawa sai ga an sami yadda za a sai masu shari'a judiciary kenan to tun da yake su 'yan majalisa su suke kago dokokin da za a yi su kuma waɗannan su suke da hakkin su fassara a ma'anan dokokin da aka ce za a yi su ga ya dace ko bai dace ba to kowa yana da aiki shi idan kowa san yana da nashi aiki kuma in ana yin aiki ne wa ƙasa to tilas a sami hankalin da za a a sami haɗa kai domin a sami biyan bukata wa ƙasa sun sun suna ma ƙasan ne aiki amma yayin da shugaban ƙasa sai ya ce zai shiga harka wanda ke ba nashi ba alhaji isyaku ibrahim ya yi gargaɗi ga zababbun shugabanni da su yi taka tsantsan wanda zai zama shugaba a senate ko a house hakkin wa'annan mutanen ne da aka zaɓe su su ne za su zaɓi wanda zai zama musu shugaba to a sha'anin demokrasi amma tun da ke a wannan zamanin siyasan ya lalace an mai da sha'anin siyasa kamar fatauci mutum yana allah allah zaɓe shi don ya je ya samu kuɗi bai kyautata wa kanshi da iyalansa shi ya riga sai talakawa bayan allah ya ɗan ba su kuɗi kaɗan ya zama memba ko sanata to yanzu bari zo ya yi riba mugun riba domin shi ke sa kanshi albashi albashi mai tsoka da haka bai damu ba to a irin wannan harkar an ba su da dogon tunani suna rijiya suke haƙawa kansu a ƙasar nan muna da rigima ga matasa matasan nan sun kusan kai miliyan 20 ba su da aikin yi kai ɗan siyasa ba ka tunanin yadda za ka yi ka sama wa matasan nan aiki da za su zama mutane a ƙasar nan muna da rigima to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya